manuniya. Kwanan motocin da suka yi rakiya ga sanata Bola Ahmad Tinubu ya sa wasu 'yan ƙasa sun fara gaya wa duniya cewa Tinubun da ake yaban shi da sallah fa yana nema ya kasa alwala. Idan ka ɗauki duk zirga-zirgar da shugaban ƙasa zai aka ce sai an jira irin waɗannan motocin, to in ka auna kuɗin man da zai amfani da su a cikin watanni uku, wannan zai iya sayan makamai masu yawa domin tunkara matsalar tsaro da ake fuskanta. Sai dai kuma su jigajigan jam'iyyar APC da da su aka yi jam'iyyar ACN ta Tinubu a baya gaya wa duniya suke cewa sabuwar gwamnatin Tinubu fa za ta yi maganin waɗanda suka rike mukami a baya amma aka same su da walawala. Shi janar Muhammadu Buhari ai yawanci ai mai burum ne. da haka duk wanda ya san cewa eh, ya ɗebi kuɗin al'umma na ƙasa dole ne a tattaro shi dama al'umma da kuɗin su a sama al'umma ayyuka. Game da maganar ciwo curin bashi domin tallafawa talakawa kuwa masana tattalin arziki na ke cewa ba ciwo bashi ne matsala ba amma dai inda aka anta kuɗin ne ka iya yi wa ƙasar illa. Shi ciyo bashi ba laifi ba ne matuƙa matukar za a yi amfani da shi wajen abubuwan da zai samar da kuɗi a ƙasa ko kuma bashin ya biya kansa ba a ɗaukan bashi a biya albashi ba a ɗaukan bashi a biya tallafi waɗannan faso mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryar da za ku a cikin wannan shiri na manuniya. hukum mereka lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke fatan lafiya kalau kuka shashe gulgulan sallah. Shiri na ɗari da ashirin da hudu cikin jerin shashiren manuniyan da kullum burin shi masu sauraro su samu sauƙin rayuwar da za su yi ta faman walwala. Mai yiwa kuma neman walwalar wala wadda ta sa aka ga jerin gwanan motocin da suka yi rakiya ga sanata Bola Ahmad Tinubu ne ya sa wasu suka fara tsula wa gwamnatin bulala. Dakta Yahuza Ahmad Getsan da kan yi fashin baki akan al'amuran al'amuran yau da kullun da kuma na tsaro ya ce a wasu abubuwa shida da ya kamata 'yan ƙasa su kalla. To anan wato abubuwa ne ya kamata mu duba guda shida domin ina ganin a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci irin wannan bai kai lokacin da ya kamata al'umma su fara ƙalubalantar gwamnatin ba bisa waɗansu dalilai waɗanda wani lokaci zan yi magana a kansu. Waɗancan abubuwa guda shida na ce za mu duba su ne abu na farko an kafa sabuwar gwamnati kuma akwai inna rududu. Inna rududu abin da nake nufi akwai waɗanda suke kokowa sha'awar lallai shugaban ƙasa ya rika ganin su tare da shi don haka watakila ina hasashen cewar suna cikin waɗanda motocinsu ke bin tawagar shugaban ƙasa abu na biyu da za mu duba shine halin yanayi da ƙasar najeriya take ciki na tsaro akwai buƙatar mu tantance mu gani shin waɗannan motoci na jami'an tsaro ne ko ko na wane ne abu na uku ina hasashen waɗanda suke kokowar neman mukamai suna ƙoƙarin yin ta maza domin kowa ya ga cewar an gan shi kuma an gan shi tare da shugaban ƙasa sannan abu na hudu hudu wato akwai motoci waɗanda ake ajiyewa don shirin ko ta kwana sannan abu na ƙarshe idan har shugaba bola ahmed tinubu ya ci gaba da irin wannan to lalle zai zama almubazzaranci saboda idan ka ɗauki duk zirga zirgar da shugaban ƙasa zai aka ce sai an jira irin waɗannan motocin to in ka auna kuɗin man da zai amfani da su a cikin watanni uku wannan zai iya gina asibiti a wani guri zai iya gina makaranta a wani guri ko kuma uwa uba sayan makamai masu yawa waɗanda za a iya amfani da su domin tunkara matsalar tsaro da ake fuskanta sai dai kuma tsohon da tare tarayyar Najeriya na jigo ne a tsohuwar jam'iyyar ACN ta sanata Bola Ahmad Tinubu Honorable Muhammad Bakar Mamadi ya ce duk duk da zaman gida ɗaya tsakanin shugaba Tinubu da Buhari ya zama dole ne Tinubun ya bibi dukkanin wata badakala. Tun kafin Tinubu Allah ya bashi mulki, abubuwan nan a bayyane ya hangen abubuwan saboda haka yana da ainihin blueprint din shi na irin aiki da ya kamata ya wuce da gwamnati shi janar muhammadu buhari ai yawanci ai mai burum ne an dinga kame abu ne wanda shi bi kanshi eh, sai yanzu yake fahimta cewa eh, an yaudare shi abubuwan da ake ce mai za a yi ko an yi sabani da abin da ke gani yanzu saboda haka duk wanda ya san cewa eh, ya ɗebi kuɗin al'umma na ƙasa dole ne a tattaro shi dama al'umma da kuɗin su a sama al'umma ayyuka ba za a ƙyale su ba ba ku ganin kada a ce cin diddige ne kuma diddige jam'iyyarsa ɗaya wallahi ba cin diddige ne shi ma buhari da Allah ya fahimta da shi haka da ba za a haka ba to amma tun lullube bai fahimta ba kuma Allah ya kawo wanda ya fahimta shikenan shi ma goyon baya kamata ya ba tunubin dan a samu a da dukiya ana zargin tunubu da naɗan naɗan shi kamar tsohuwar jam'iyyar ACN kawai ke nema ya dawo da ita ga Nuhu Bado ga Femi ina eh, da ko gidanka nan zaka yi aiki ka ɗebo mutanen da suka san aiki ba wai ka je ka ɗauko da ka ɗauko ne ba a'a idan ka ɗauko mutanen da ba san aikin ba a'a ƙarshe ba za a samu abin da ake so ba ai matsalar da aka samu kenan janar Muhammadu Buhari to tun da ana complain cewa tunubu ya nisa dole ɗauko masu karancin shekaru su taimake shi masu kuma experience market na duniya ba ma Najeriya ba abin da yake nan sai za ga cewa zai yi nasara game da irin mutanen da ya kamata shugaban kasa Tinubu ya tunkuɗa mukamai kuwa masani akan al'amuran yau da kullum barista Aliyu ya Musa ne ya ce ya kamata Tinubu ya taka sannu kada ya taka tarkon tattago waɗanda suka jefa Najeriya cikin kwamacala shawara ta ga ainihin shugaban kasa Ahmed Bola Tinubu a wajen naɗa mukamin ministers da ma abin da zaka ce jakadu na Najeriya a wasu ƙasashe wanda za su ainihin taimaki shugaban shugaban kasa wajen ba shi shawarwari wurin batun tattalin arziki da matsaro yana da kyau a kalli abu biyu ne kacal na farko mutane masu kishin kasa na biyu mutane masu ra'ayin kansu yan siyasa sun ci amanar ƙasar nan yan boko sun ci amanar ƙasar nan saboda haka yanzu batu ne da ya kamata shugaban ƙasa kawai ya watsa fatsa a cikin kogi a duba mutanen kirki saboda haka mu muna ganin idan an duba akwai mutane irin su almustafa akwai ire-iren su da yawa a ƙasar nan waɗanda sun yi aiki a baya an ga abin da suka yi saboda haka akwai bukatan a zaɓo mutane ba zancen siyasa ko kuma wani eh, yan boko ba bane zance ne kawai na mutane masu kishi kuma masu ra'ayi bayan sanar da yunkurin ciyo curin bashi domin baiwa talakawa tallafin sa lala wasu ƙwararru suka fara magana cewa wannan fa ka iya jefa Najeriya cikin matsala. Dabta Ahmad Ilyasu Saddaunan Misau ya ce ba a ciyo bashi don tallafi ga talakawa don hakan ka iya yi wa tattalin arzikin ƙasa ta lala. Shi ciyo bashi ba laifi ba ne matuƙar za a yi amfani da shi wajen abubuwan da zai samar da kuɗi a ƙasa ko kuma bashin ya biya kansa. Ba a ɗaukan bashi a biya albashi. Ba a daukan bashi a biya tallafi wa mutane wanda ba za a samu kuɗi da zai biya waɗannan basussukan ba ba laifi ba ne a bada tallafi amma a yi aikin da za a samu kuɗin da za a samu raran bai wa mutane tallafi ko kuma a yi musu aikin da za su samu sauƙi a rayuwarsu maimakon ka ba su tsaban kuɗi tallafi idan ka ciyo bashi ka inganta wutar lantarki talaka ko mace a gida wanda take da sana'a in wuta ta wadata to kin ga bashin nan ya yi amfani amfani wa talaka maimakon ka bashi a tallafi ko palliative na dubu biyar ko dubu goma to ina amfanin ka ciyo bashi ka baiwa mutum dubu goma ai abinda kuma za a samu kuɗin mai da bashin nan misalin manya-manyan hanyoyi da suke kaman lagos ibadan express ko kuma abuja kaduna in aka yi mata toll gate duk mai mota da zai wuce ya ba da wani kuɗi tabbatacce ba za a wuce shekara ɗaya ko biyu ba za a samu kuɗi maƙude wanda za a rage bashin nan ko kuma ma a biya shi baki ɗaya game da maganar makalkalewa kunge kungiyar da lauyoyi ke kira technicalities a harkar shari'a a Najeriya kuwa masani a harkokin shari'ar kuma malami a jami'ar Bayero ta Kano Farfesa Nasir Ali ne ya ce yana da kyau a san cewa waɗannan kunge-kunge fa suna da asali a shari'ar Najeriya saboda haka katse su ma wani abu ne mai wahala. Ai shi technicalities yana cikin lo. Na ɗaya dai ma to shi kanta technicalities sai lauya mai iya. Ma'ana shi ma ilimi ne kuma zaka same shi ne a cikin harkar aikin lauya. Sannan ina so in gaya maka shi kes na election election related case election petition kenan ba kowa ne iya ba akwai lauyoyin da suke su ne kwararru a wannan area saboda haka na daidai ilimi ne wannan kunje kunje da kima wada technical ce kake cewa ga lokaci wannan so wannan ba zai zama dalili a ce shi wannan electoral act ba ma zai iya ba saboda abin da sa har already decision na wato hukunci na kotuna ya riga ya gabata saboda haka wajen fassara interpretation kenan da kotu za ta bayar ko kuma yadda kotu za ta hangi abu kusan ba zai wuce abu ɗaya ba kasan saboda shi ita kansa akwai abin da suke da electoral jurisprudence ma'ana wato gundarin tsari irin da shari'a ta zaɓe shi kansa ya tanadi wannan abun cewa wannan matsalolin da kake ganin su na kunje-kunje yana ɗaya daga cikin tsarinsa saboda haka doka shi kenan. batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na ya sai da kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu da fifin dafe mu da iko cewa kwanakin da aka kebe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya saboda haka ya zama wajibi mu gaya musu kada su yi sakacin da za su shagala domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari hudu ashirin da takwas ne su yi sallamar sakin kujerun da suke ganin kamar suna da wasu kwanaki ne malala kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Maryam Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi kala-kala. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.